بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقر قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da da muka سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana rayuwa har muka kawo wannan yammaci a wannan yammaci wanda yake yammaci ne na shida ne ko? shi daga watan Ramadan. Bakwai. abin nan ke. yammacin bakwai ga watan Ramadan, wanda hijira take da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Muna ci gaba da shauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma inda jiya mun kwana a daidai inda النبي Musa alaihi salatu والسلام da shi da matsafan fir'auna suka yi mukabala inda a ƙarshe Allah inda a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala shiryar da waɗannan matsafa Allah ya ganar da su gaskiya suka bi ta har fir'auna ya yi musu togaciya ya ce da su la'ubaƙi an na aidiyakun wa arjulakun min kilafi wallahi tun da dai abun naku makirci ne kuka shirya to sai na sa an yanyanke muku ku da hannayenku a saɓani to amma su sabbin da imani ya riga ya zauna a zukatansu abinda suka ce inna ila rabbina munqalibuna ci gaba da bayani da suke yi suna mai da martani ga fir'auna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تنجب منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آه قالوا وإنما باين الله waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara da safe suna nan a matsafa sai gashi sun kai yammaci a ainihin musulmai masu imani. Ƙalu suka ce, Inna ila rabbina lamun kalibuna. Mu makomarmu mun sani wajen Allah take. Azabar da Allah zai mana, ta fi azabar da za ka yi mana. yardar Ubangijinmu ya fi yardar ka kai Fir'auna. Abinda duk za ka yi mana, bai wuce ka yi mana shi kafin mu mutu ba, amma fa shi Allah idan ya kama mu, azabarsa ba ta da iyaka. Don haka, wa matan kimu na kuma ba za ka yi mana wannan azaba ba, ba wai don wani abu ya sa kake ainihin kokarin za ka yi mana irin wannan azaba da kace za ka yi ba, illa an amanna bi ayati rabbina sai don kawai mun ce mun yi imani da ayoyin Ubangijinmu, waɗanda muka gani a madadin tsabi da muke yi sai muka ga mu'jiza muka ga aya, sai muka yi imani. Ko kuma sai kuka ce za ku yi mana azaba don haka in ya ki a cire soke ɗin katuwar can don haka sai suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu a na muke ne wa matan mumin na illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna baka nemi azabtar da mu ba sai bayan da muka yi imani da ayoyin Ubangijinmu, san da ayoyin suka zo mana. Don haka rabbana, ya Ubangijinmu, afriz alaina sabran, ka kuraro mana haƙuri ya zubo daga kanmu ya lullube mu. Duk abin da za a yi mana mu daure, kar ya sa mu yi ridda. Domin haƙuri idan ya yi ƙaranci yana hana mutum yin alkhairi da yawa don haka afirka alaina sabaran ka zuba mana haƙuri ta yadda za mu dage mu tsaya akan duk azabar da za a yi mana wata waffana musulmi na ta yadda za ka ɗauki ranmu muna musulmai Ta abin da suke faɗa suka suka ce rabbana afirka alaina sabaran ai minna bi sabri ala dinika wattabati alai Allah ka amintar da mu ta hanyar yin hakuri da duk azabar da za a yi mana da kuma tabbata akan wannan addinin naka wa tawaffana muslimina ta yadda za ka karɓi rayukan muna musulmai a muttabi'ina nabiyyika Muhammad da namu nabiyyika Musa alaihi salatu wassalam har mu mutu muna biye da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa ƙalu li bayan sun gama addu'a sun roƙi Allah ya arzuta su da haƙuri da jure azabar da duk Fir'auna zai musu. Sai suka ce to Fir'auna, ɗaɗɗai ma an taɓa yanzu kan mun shirya duk abin da ka za ka yi ka yi. Inna ma taɓa zai hazi ilayatid duniya. Hukuncin ka bai wuce a wannan duniya ba inna amanna bi rabbina mun riga mun yi imani da ubangijinmu ba don wani abu ba fatan mu li yaghfira lana qadayana ya gafarta mana kuskuren da muka yi ta yadda muka yi fito ko da annabinsa manzonsa ko kuma annabawansa muka je za mu yi faɗa da mujiza a kuskure ba mu sani ba fatan mu yanzu Allah ya gafarta mana wannan laifi wa ma na wanda ka ta mu ka samu dole muka yi don kai ka samu kace ga wani mutum ya zo zai bata kasa mu zo mu kara da shi ashe annabin Allah ne ashe manzon Allah ne ashe mu'jiza ce kake so mu yi fada da ita ka tilasta mu kuma mun yi to fatan mu yanzu muna neman Allah ya gafarta mana wannan laifi da ka ta mu muka yi ka sa mu dole mun zo mun yi tsafi don mu yi fada da mu'jiza wallahu khairu Allah shine mafifici wa abqa kuma shine wanzanne shine wa ma na alaihi min as-sihr wallahu khairun wa abqa kaga kai ba wanzanne bane kenan fir'auna Allah shine wanzanne yanzu ina fir'auna babu shi kaga ba wanzan ba ne amma Allah subhanahu wa ta'ala babu lokacin da za a ce babu shi kanu fi awwalin nahari sahara wa saru fi akhirihi shuhada wa sun taso da safe suna matsafa arna da yamma kuma sun zama shuhada qurara qurara sun zama waliyai na Allah kaga kirkar ubangiji Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar idan ka samu kai gamdakatar to ka fi wanda ya yi sammako koma. eh wani yana iya ya tafi da kansa a wani masallacin unguwar ba wata unguwa zai sallar asuba ma don karya makara sai ya tafi kai kuma ne ka yi sallah a gida ka karya ka yi nazarin ka ka yi abin da duk za ka yi ka yi wa sannan ka fita ka je ka fi shi samu gam da katar dai kai ka an gane ko kaga dai wa'annan yanzu su gam da katar suka yi an gayyato su a matsayin su na matsafa bokaye da safe sun zo a bokaye da yamma ga su waliyan Allah wani gam da katar wani gam da katar ya fi wannan eh to gashi nan yanzu shugabanni na gari yanzu ba ba sa jin daɗi al'amarin gaba ɗaya yanzu suna ganin fir'auna ba in yayi wasa ba abun zai kamar barinci Musa din nan ba ana ganin sa a yene ba zai jawo baraka a garin nan to an kira taro ga abin da taro majalisa ke so موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستهيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ taron shugabanni sun haɗu sai suke cewa min kaumi fir'auna cikin wayannan mutane na fir'auna yanzu atazar Musa yanzu zaka jale Musa kenan wa qaumahu da shi da jama'arsa li yufsidu fil ardi su yi tabarna a ƙasar nan yanzu haka za a kyale Musa ya ta tafka barna da shi da mutanensa ka ji kawai su fir'auna su ne masu gyara wai annabi Musa shi ne barna yake. Kuma duk mutumin da yake barna idan wani ya zo zai gyara to sai ya ce mai gyaran mabarnaci ne. Da haka zai rinka farfaganda, ya zai bata muku kasau, zai bata muku ɗaɗanku, zai bata muku gari, zai jawo muku fitina. alhali kuma su ne mabarnata ba su fir'auna kaji amma wai aka zaru Musa yanzu haka ka jale Musa wa kawo da shi da jama'arsa liyu su fil ardi don su ɓata ƙasar nan eh? za su ɓata mana ƙasa fa kana kallon su waya zaraka yanzu ba ruwansa da kai ba ya fa barka wa alihataka gumakan da ka a'aje a matsayin wakilan kama baya bautar su kuma duk jama'a ta ba ta bautar su ba sa dogaro da kai ba sa dogaro da gumakan da ka aika wa mutane su rike a madadinka kasar Firawuna ya yarda a bauta wa gunki wakilansa ne shi shine rabbul a'ala gumaka ku ne arbabu subula ke alloli na kasa kasa wannan su za a ainihin yi tawassuli eh, su kuma su isar zuwa ga fir'auna tunda fir'auna din shi ba irin Allah bane baya kusa ko kowa ya rike gunki a madadin sa ne a madadin fir'auna to shi Musa ba da shi da jama'a sa ba sa rike da kai ba sa rike da kuma kanka ya barka wa alihataka ya bar wa'annan gumakan da ka ainihin yarda a bauta musu a madadinka kala sai ya ce ba damuwa sanukattilu abna'ahu in sun san wata ba su san mata ba za mu gasa su da ruwan sanyi za mu bi duk ɗan da suka haifa namiji mu yan shi kamar yadda aka yi da kafin haifi annabi Musa kafin haifi annabi Musa dama an yi haka don gudun kada a haife shi kuma hakan bai hana a aike shi ba to yanzu kuma wai azabar da za a ci gaba da yi musu kenan ko sa dawo daga rakiyar annabi Musa ka san ko duk wanda ya haifi da mace tana kallo a kama yaro da yanka a gaban da a masa in mace ce kuma sai a jale aka za mu rika yi musu sanukattilu abu. za mu yayyanka yayan wa nastahi nisa'u sai mu gane murayar da 'ya'yansu mata 'ya'ya maza a yanka ‘ya'ya mata kuma a bari haka za a yi musu ah, to akwai wanda zai hana mu ne inna ai mu fauqahum sama da su muke kadiruna muke da rinjaye akwai wanda zai hana mu yin haka suna sama da su abinda suka ga dama shi za su ba mai ce musu don me don haka kawai wannan doka ce ta riga ta zauna haka za a yi to ba sai Allah ya yi da za a yi ba sai Allah ya ce قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين Lokacin da aka yi ɗan taro labari ya isko banu Isra'ila suka zo suka samu annabi Musa suka ce to ga halin da ake ciki. yanzu ga dokar da fir'auna ya kafa yanzu ba mu ba sake samun ɗa namiji duk wacce ta haifi ɗa namiji za a yanka shi sai dai yin ɗa ya mace ce zai a barta kala musa sai annabi musa ya gaya musu shine ya faɗa da kaulihi ga mutanen sa yace istaeenu billahi wasbir ku nemi taimako da a wajen Allah wasbir kuma ku yi hakuri a guri duk inda katar da mutanen kirki za ka samu ana karfafa su da hakuri. duk inda ake wani abun kirki hakuri bai shiga gurin ba baya kyau dole sai in an hada da hakuri. kuma ana neman taimako da Allah ba da wani abu ba ista'inu billahi ku nemi taimakon Allah wasbiru kuma ku yi haƙuri. Ƙasar nan ba ta fir'auna ba ce, ƙasar Allah ce, inna al'arba lilla, ƙasa ta Allah ce, da suke cewa inna fauƙahum ƙadiruna ƙarya suke yi. Allah shi ne alƙahiru fauka ibadi, Allah shi ne ƙahir sama da bayansa, don haka al'arzu lillahi, ƙasa ta Allah ce, inna al'arba lillahi. Yuri, aman ya shawo. Allah yana gadar da wannan ƙasa ga wanda ya so min ibadihi daga cikin bayansa. Allah ya ga dama a wayi gari ba su fir'auna ba ne ke wannan ƙasa, ba kuma su ke mulkinta ba. Sannan ko da arne ne aka bashi shi mulki, shi ba mai kyau ba ne. amma mumini in aka ba shi mulki ko kuma ya rasa mulki ko aka mulke shi ko ya mulka in dai mai imani ne shi karshensa yana da kyau shi yasa yace wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau na masu takawa ne duk irin matsayin da ka samu a duniya matukar baka je wa Allah da takawa ba to aikin banza ne karshe mai kyau na masu tsoron Allah ne don haka ku lizimci takawa, ku nemi taimakon Allah ku dogara da shi kuma ku yi ta juriya kuna haƙuri da duk tsangwamar da za a yi muku ƙarshe ƙasar za ta dawo hannu wannan ne inda har suna cewa ƙalu ƙalu min من قبل ta'atiyana wa min. جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون Allah subhanahu wa ta'ala anan yana nuna mana yadda ne muhawara take gudana tsakanin shi a wato annabi Musa da mutanensa yana ainihin ba su haƙuri, su kuma suna da tuna masa. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ka tuna fa uzina min qablu ba wai yanzu ne farkon wannan abu da suka fara cutar da mu ba. kafin wannan lokaci da sun kakkashe mana yaya sun yayyanka mana yaya maza suka rinka jale mu da yaya mata to sannan yanzu gashi sun dawo da wannan aƙida ta yanka mana yaya maza ta jale mana yaya mata uzina min qabli an min qabli an na ko da sun mana wannan cutarwa kafin ka zo mana wa min di ma na kuma gaji bayan ka zo din ma kuma a dawo kuma a ci gaba da ka mana yaya annabi Musa dai yana ba su abu kala yace asarabu ku kuna mamaki ko ku yi hakuri ce. da sannu ubangijin an yi wuli kaduwa, yana kusa da ya hallakar da abokin gabu, wa ya ta kalifa kumfil arzi, ko kuma a aje ku kalifofin ƙasar, bayan zura aga kuma kai ba ta malu na kuma kamun yi da a to inda dai duniya ce, an kusa a kashe fir'auna a baku mulkin aga ku kuma ya za ku yi, a baku ƙasar. bayan gura ya ga kai ba ta maluna ya za ku yi yanzu ina ba mai isra'ila ina imani eh yanzu ina imani ina ba ni isra'ila ana tare ka duba ka ga dai yanda bani isra'ila suke da asali qur'ani yana ta girmama su amma ka duba yadda suka tsani Allah suka tsani littafin Allah in ka tsani alqur'ani ka tsani Allah in ka tsani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tamkar ka tsani ne tamkar ka tsani Allah in kana son wayannan kuma tamkar kana son Allah subhanahu wa ta'ala to bani Isra'ila ba sa son Isra'ila ba sa son maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ka duba ka ga irin gatan da aka musu gata dai irin gata wanda aka wannan Allah yake cewa a da sannu Allah zai ainihin halakar da abokin gabanku sannan kuma ya ainihin dora ku a kan ƙasar kuma bayan zura ya ga kai ba ya ta malu na za ku yi. Na'am. ولقد bisu yi na بسنين kwasi من الثمرات لعلهم يذكرون الله سبحانه وتعالى يجي wato mun kama ainihin wato mutanen fir'auna da ainihin wa'insu ayoyi wa'anda da ba da su aka yi mukabala ba ayoyin da aka yi mukabala da su ko wanda aka nuna wa fir'auna da farko ayat sanda ne sai kuma hasken hannu. Ko akwai su ayoyi da aka jarraba fir'auna da jama'arsa da su. Waɗanda su ne, a kazna ala fir'auna, hakika mun kama mutanen fir'auna bisinin shekarun fari, rashin abinci, yunwa. wa naqasin min samarati da tawayar yan itatuwa abinci sai a ainihin yi gonar da ake yin sonho dubu sai a yi kokari a samu sonho ɗaya na ƙasu da yi ba inda za a samu dabino taiki ɗari Kyakkyar za a samu aiki ɗaya ko kuma ma a samu rabin aiki aka sanya musu wannan jarrabawa don su gane kuskurensu kuma fir'auna na nan kuma ya kasa ya yi ruwa aka yi fari fir'auna bai yi ruwa ba biyan itace suka yi haihuwa bai ce su haihu ba yunwa ta addabi mutane bai musu abinci ba akhadna ala fir'auna muka dandana wa mutanen fir'auna muka kama su na da wayannan shekaru na fari wa naqsin min samarati da tawayar iyan itace la'allahum yadhakkaruna wai ko sawa zantu an musu haka ne don su wa'azantu To amma abin mamaki mutumin banza mutumin da ba Allah ne ya taimake shi da shirya ba. Duk lokacin da aka jarraba shi da wani abu sai ya maida shi canfi. Kun san abin da suka ce? Zuwan Musa ne wallahi ya jawo mana ba. Wannan shugurin mutumin kun ga yanzu ko ruwa ba a samu. Eh, shine abin da yake cewa idza ja'atuhum hasanatu da lana hadi wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala iza ja'atuhum alhasana ja'atuhum alhasanatu kyakkyawan abu da dada yanayi mai kyau in suka finci kansu ciki qalu lana hadhihi ce wannan kokarin mu ne in in abu mai kyau yanayi mai kyau da aka samu nasara yake kwazon su ne eh wa in tusibuhum sayyi'atun idan kuma mugun abu ya zo ya qayyaru bi Musa yace shi umin mutumin nan ya dawo mana bala'i shi umin nan ya qayyaru bi Musa sai su tanfa Musa alaihi salatu wassalam duk wata yar matsala in ta samu yace Musa ne shi umin nan ya jawo mana wa man ma'ahu da shi da wayanda suke tare da shi Allah ya ce ala ina inna ma dha'iruhum inda Allah wannan abin da suke canfa annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da mabiyansa da shi daga Allah yake Allah ne yake gwada su walakin na aktsaruhum la ya'lamun sai dai yawancin su ba su sani ba amma shi Fir'auna ya sani shi ya san wannan abun daga Allah ne amma su ba su sani ba yawancin su ba su sani wa qalu wa qalu mahma ta'tina bihi min آية لتسرنا بها فما نحن لك بمؤمنين daga an warware an samu matsalar ta kau sai su zo su ce ai tsafe tsafen nan naka za ka yi ka gama wa qalu suka ce mahama ta tina bihi duk bala'in da za ka zo mana da shi a nan duk wani abu da za ka zo mana da shi min ayatin wai na wata alamar kai ma wani abu ne lita sahara na biha don ka tsafa mu da shi ko ba ma na hannu laka bi mu'minina mu ba za mu yi imani da yawwa tsafe-tsafen ka duka za ka gama ka bar mu yawwa duk abin da za ka yi a nan mu ba za ka ba mu tsoro ba ko ba za ka sihirce mu ba ba ma na hannu laka bin muminina mu ba masu imani da kai bane yawwa ka daina ma tunanin wannan mu ba za mu bi ka ba ko da suka faɗi haka ya Allah ce to bari ya dan jejjera musu wajen su gwaji يعني فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات والدم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا اسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Allah ya ce ba arsalna mu kuma sai muka aika alaihim akan su at-tufana bala'i tufana malamai sun masa fassara da fassara wanda suka fara yi suka ruwa ne ko'ina aka yi ta yin ruwan ta yadda amfanin ma har ruwan ya masa yawa ba zai yi ba. Kuma ruwan ya zo ya rinka yin mallin da ba zai cinye gari ba kuma gari ba zai bushe ba. Kana kwance sai ka ji ruwa ya malale gadonka, ba zai cinye ɗakin ba, balle ya rushe ka mutu. ka sauko duk inda kai kana cikin ruwa ba a samu filin kura wuta ba ma balle a dafa ko ina ruwa aka gwada su da wannan suka ga dai kai Fir'auna wannan abu yaya dai yace to mazafin nan ku je ku ce masa ba damuwa za a je. Eh, in an yaye muku za ku bi suka ce za su. Sai Allah ya yaye musu, sai suka ce haza, suka koma kafurci. Shi ne Allah ya jarrabe su da tufana, wal jarada fari, daga baya kuma sai aka aiko musu fari. shara ko ina fari duk inda mutum ya yi fari in ka sa riga fari su cika fara ɗaya in ta shiga tsakaninka da rigar ka ya za ka ji eh, ka zo kwanciya ka dauka cike da fari in ka sa hula ka ji fari suna ta ɗaga tsakanin rawanin mai rawani ɗaya ji fari suna ta motsi duk abin da aka aje fari sai su cinye shi Allah ya jarrabe su da fari jarada shi ma suka ga kai ba zai wannan rayuwa ba za ta yi da haka ba ai Musa kai hakuri a dauke mana wannan za mu yi imani aka dauke suka koma kawunci ya ka turo musu kummala su ƙananan fari ne mu ce farfata kowa kan fata susa har fir'auna ƙwarfata ba zaman lafiya ƙwarfata ce ko ina kawai yaba-yaba nan ma dai suka ce kai a yi haƙuri wannan kamin an ɗauke za mu bi ka za mu yi imani shi ma aka ɗauke suka sake komawa suka ci gaba da harnanci a ah, ne wazzafadiya sai aka sake turo musu faɗi faɗi in ka taho gabas gabas za ka zauna ne eh, kana zama ya kaji faɗi kan faɗi kaji kujera ka sun cika kwanciya a kan gado ko ina faɗi duk inda ka yi faɗi ba filin da za ka zaka sai kan faɗo in ka ɗauko abinci za ka ci kana sa a baki ka ji faɗo ne komi ka aje in ka dawo ka tarda ya zama faɗo ko ina faɗi wabba faɗiya shi ma suka nemi a yaye musu aka yaye suka sake komawa dai su ya tafi su yalla ya jarrabe su da jini dama in ka aje ruwa in ka dawo za ka sha ka tarda shi jini ne sai ka zubar za ka ɗebo wani a randa sai ka tarda na randan ma ya zama jini in ka tafi tafki ya ka je ka tar da tafkin ma zama jini kuma in bani isra'ila ya ɗebo ruwa kuma shi ya ka ga hasa ruwa amma bakin da yana zuwa rijiyar in ya ɗebo ruwan shi zai ga ya tabbato jini wannan kuma in ya zura guga ya ɗebo he ya ɗebo ruwa ya zuba a tulunsa jini wancan kuma ya zuba ruwa in suka je tafki shi tafkin jini ne bani Isra'ila yana sa kokonsa in ya kamfato sai ya ga ruwa ne su kuma in sun ɗebo jini ne har sai ya kai ga in ya ga bani Isra'ila zai sha ruwa sai ya zo ya rama bakinsa kusa shi ma sai kawai ruwan ya rabu biyu wajen da zai sha sai jini wajen bani Isra'ila ruwa wannan ma Allah ya gwada su da wannan wattama yace ayatin mufassalati ayoyi ne ga suna a rarrabe aka rinka bin su da waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya amma ina fastakbaru suka girman kai wa kanu kauman mujrimina suka to mabarnata suka ce sam mahama tatina bi ayati duk yanda zaka kawo mana wata alama wai don ka mamaye mana kasar mu wallahi ba za mu taɓa yin imani da kai ba ba ma na hannu laka bi da. mu ba masu imani da kai ba ne. ka kare ci tsada tsadan ka duk za ka gama amma ba za mu yi ka walamma waqa alaihim rijis walamma waqa alaihim rijis qalu ya musa dawlana rabbaka bima ahida indak لئن hmm. كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل duka wayannan muka ce duk wanda aka gwada su da shi sai su ji kai ba za su iya jurewa ba sai su zo su samu annabi Musa su ce udhu lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka saboda alkawarin da ya maka duk abin da kake so zai ba wallahi la in kashafta annal annar rijza in dai har ka za aka yaye mana wannan bala'i in dai aka yaye shi to la nu'minanna laka za mu yi imani da kai wa la nursilanna ma'aka bani isra'ila ba dai bani isra'ila kake zuwa ba ku tafi ba za mu ba ka ku tafi a yaye mana tun daga tufana haka suka yi da aka yaye sai suka ibada bani Isra'ila suka yi imani. Aka yi musu jarada suka ce a roƙi Allah a yaye aka roƙa aka yaye suka ibada bani Isra'ila suka yi yin imani. Aka yi musu kummala nan ma suka kasa hakuri suka ce a roƙi Allah a yaye musu. Annabi Musa ya roƙi Allah ya yaye musu suka ƙi imani suka ibada bani Isra'ila. Haka bafadiya haka dama haka nan ayoyi mufassalat gaba ɗaya haka suka shuɗe mutanen nan suka ƙeƙe shi zuciya saboda taurin kai ba su yarda ba Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wayannan ayoyi kowace aya he da ta kai musu karo su da kansu suka zo suka rusuna gaban annabi Musa suka ce roƙi Allah tun da akwai alkawari tsakanin sa da Allah a yaye musu za su yi imani kuma za su ba da bani Isra'ila. Falamma shafna Allah. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل إذا هم lokacin da muka yaye musu wannan ainihin wato jarrabawa da muka yi musu zuwa wani lokaci da su suke ainihin ganin idan har an yi za su yi imani sannan za su ba da banin Isra'ila da aka zo sai suka fi isowa wannan matsayi ba su yi imanin ba ba su ba da banin Isra'ila ba. Iza hum yankusu na sai ga sunan sun ainihin karya alkawari ba su cika alkawalin da suka ɗauka ba sai suka sake komawa kafin sai suka ce ma ai fir'auna ne iya abin da ya yi kawai a ba ai fir'auna ne zai kara Allah ka zai kara da Fir'auna ne ba ka gama fakule fakulen naka ba yanzu ga gashi an yi maganin abu idan suka yi ba za su je su roge shi a boye in an gama sai su so su gaya wa sauran mabiya Fir'auna ya yi kokari ya ya yi mana wannan abu wai Fir'auna ne ya yayi shi Allah ya sauya na'am فانتقمنا منهم فأغرقناهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله يجي فانتقمنا منهم anan ne sai muka yi musu kamun ga kamun ramako kamun to yau kuma wa na kama ka san idan yaro yana yi wa wani yaro dama kana yana gudu yana ku yaron nan sai suka haɗu kwazam sai ce to yau da wa muka gamu fanta kamna minhum fa agara qanahu sai muka yi musu kamun ramako muka nutsar da su filiyan cikin kogi bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyinmu wa kanu an haghafilina suka zamanto gafalallu game da waɗannan ayoyi yau sai ya zamana ba su ba masar ba su ba daularsu ba su ba ainihin fadodinsu ko ofishosinsu da suke tinkago da shi cewa su ne fauka bani isra'ila ƙadirina su ne sama da bani isra'ila su ne ke da rinjaye yau gashi an dulmuyar da su ya aka yi da ƙasar. Wa auratun alkawomar lalina kanu yuska ba a kona masharikar arzi ba hallaci ba ku lafiya. Watan mace gani maturar a labari isiwa a rira yau ga shi babu su fir'auna su fir'auna sun tafi kam tarabu min jannatin wa uyun sun bar gonaki sun bar mare-mare na garari wanda suka yi sun tattona koguna na gadara sun yi gini a kai na tinkaho sun yi ofisoci iri-iri sun yi fadodi sun yi wuraren shakatawa sun yi ainihin gidaje na lambuna inda za a je a huta Allah subhanahu wa ta'ala ce kam taraku da yawa suka bari min jannatin irin waɗannan gonaki wa uyunin da irin waɗannan marimari wa zuru'in da wuraren shifke-shifke wa makamin da mukamai karimin na jin daɗi na gadara Muƙami wanda yake na karramawa wanda idan ka zauna kujera tana juyawa da kai wa ni'amatin ga ni'ima kanu fiha wanda da suke ciki na suna ta jin dadi kazalika kamar haka ne wa auratana ha qauman akarina muka gadara 'yansu mutane daban wanda ba su ba shine Allah ya ce anan وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون sai muka gadarwa wa wayansu mutane waɗanda da ake raunana su inna fawqahum kafiruna ana ta ai ke sama da su sai yanda muka yi da su to yau gashi an ba su gadon mukaman an ba su gadon ƙasar, ƙasar ta koma tasu su ne ke da masharikal ardi wa magharibaha gabacin ƙasar da yammacinta duk yanzu mallaka su ne, allati baraka na fiha wannan ƙasar da muka sanya wa albarka. Dama a kalmar Allah, idan Allah ya yi alkawarin zai yi abu sai ya yi, watammat kalimatu rabbikal husna. Lalle kalmar Ubangijinka wacce take kyakkyawa ta cika, ala bani Isra'ila, kan banu Isra'ila. da ya ce zai gadar musu da yankin da fir'auna yake wanki su zama suke yawo a wurin ba fir'auna suna ga kamar ka yaushe za a yi to yau gashi ya faru Allah ya cika musu alƙawarin su a bima sabaru hakan ya faru saboda haƙurinsu wa dammarna ma kana yasna'u Fir'auna. duk abin da fir'auna ya kasance da yana yi yanzu an darkake shi ya zan babu a wa qaumuhu da shi da mutanensa wa ma kanu rishuna, da da duk suke ta kamowa suna har hadawa mutum ya kamo da can da can ya hada ya kulla ya hada can da can ya kulla duk wannan kulle kullen yau babu Allah subhanahu Wata'ala ta'ala ya yi magani don haka Allah in ya riga ya ce in kun yi kaza zan muku kaza to ku yi haƙuri ku yi ta yi a hankali Allah zai muku wannan abu in kuma fa ka ƙi to ƙarshe abin da ya faru da irin wanda suka ƙi kuma zai sabe ku Allah ya taimake mu na'am وجاوزنا ببني إسرائيل فأتوا على يخرجون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون Allah ya ce tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Isra'ila bima sabaru kalmar Allah ta cika na alkawarin da ya wa banu Isra'ila saboda haƙurinsu. Idan muka tuna, kalmar ita ce inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nuridu an namunna alallazi na stu'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithun ko to Allah ya tabbatar yau su ne magadan sun gaji wannan ƙasa. To bayan da suka gaji wannan ƙasa akwai lokaci ko? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna kallo kuma aka yadda fir'auna din don kar su zo su rika tunani ya aka yi ina fir'auna kar ba sai mun saki jiki ya dawo hmm. nutsar da shi aka yi su kuma aka tseratar da su wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mu ne muka ketar da bani isra'ila wannan kogi wa atau ala qaumin ya'qufuna ala asnamin lahu wai bayan da aka ketar da su suka je suka tarda waɗansu mutane suna bautar gunki ba Allah ce zai ba su zama su ma a game za su yi ba yanzu yanzu ba aka hallaka fir'auna suna gani kuma aka fitar da gawar suka gani su kuma aka sandarar da ruwa suka wuce amma wai wannan Allah bai ishe su riko ba yanzu wai sun tar da wayansu maguzawa suna bautar gumaka ga abin da suke cewa ija na ilahan kama da aliha suke cewa musa qalu ya musa suka ce musa ya kamata yanzu mun ma tun da ba firawuna fa ya hana mu sakirta da sai dai mu ga kiftawa suna bautar gunki mu ba mu samu damar samun bauta wa gunki ba bautar gunkin ma gata ne eh da suka ga wayannan maguzawan suna bautar gunki sai suka ce mu ma ija Allah na ilaha ya mana gunki kama da bun aliha kamar yadda kiftawa da suke ta bautar gumakansu tunda yanzu mu ma mu ne ke da abun mu ba mai hana mu kaji ba su a wannan lokaci su suna ga wai an takura su Allah kyauta jahilci bala'i in ka musulunta ba ka yi karatu ba kana kusa da inda ka fito wallahi su bani isra'ila sun musulunta ba karatu su sun ɗauka gunkin ba wani abu bane har yanzu yanzu musulmai nawa ne suke suke rike da al'ada suna ga al'adar nan ba za ta baru ba don ka musulunta ta zauna da jahilci kana nan kusa da inda kake ka je ko ina ba jahilci na iya mai da mutum kafin قالوا سكت يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون yace na sani ku jahilai ne shi yasa kuka faɗi wannan magana in ban da jahilci ku da kuke da Allah da ya mai da ruwa dutse ya sandarar da ita cikin sakon ɗaya aka yi musu kwalta goma sha biyu ba haula goma sha biyu ce bani Isra'ila kowa aka yi masa kwalta a wannan tekun ku shiga kawai kwantan nan ku kaɗai ne ba express ɗin abin da za a yi ma kowa ne ba masu shiga hanyar wasu kuma ruwan kawai tsoro zai haka ya tsandare, na ƙasa kuma ya daskare, ku rinka takawa kamar kan dutse. Kuka wuce yanzu wanda ya muku haka da ya ce ku ba sai kuma kun zo kun nemi gunki. Eh? Ku tuna ba Fir'auna abin da yake so ya muku Allah ya kama Fir'auna ya tsallakar da ku. Kai lalle innakum qaumun ku dai wayansu mutane ne ta jahaluna. Kuna jahiltar abin da yake abin bauta. ba ku san me ya abun bauta kun jahilci Allah don haka jahilci ke sa mutum ya yi kana nan da Allah subhanahu wa ta'ala sai ka rika neman meye ne zai tsare maka ka in ka dawo gida da ce je ka gunne wannan Allah ba zai iya ba sai ka gunne wannan shagon kawa zai tsare ma masu gadi hmm, ba za su iya ba to ka bar wa Allah mm, mm je ka binne wannan wannan abun wani ma da mai rai ne aka kashe shi aka yanke kan a ce ka je ka binne kan yanzu mutumin da ya kai kan mujiya ya rataya a gonarsa don mujiya ta tsare mara mujiyar fa kashe ta kai idan tana tsaro da ta hana a yanka mata kai eh to lalle innakum ku qaumun mutane ne tajhalu kuna da jahilci jahilci shi ke sa mutum ya manta Allah sai ya rika neman tsaro a wajen wani Allah ya rika neman tawakkali da wani Allah Allah ya kare mu inna haula inna haula mutabarrun inna haula fuskanta a kan ba. Inna ha'ula'i mutabarrun ma hum fihi wa badirun ma kanu ya'malun. To yace inna ha'ula'i lallai wa'annan inna Wa'yan nan. mutabbarun mahun ko mahun fi duk abin da suke ciki halakakken abu ne na yankakken farko mai yankakken ƙarshe ba yi da wani tasiri da zai yi wa ba'ilun kuma ƙarya ce ma kano ya maluna duk abin da suke aikata ƙarya ne kawai ba wai wani abu ne wanda yake da kima ko matsayi ba wani abu wanda yake zai yi amfani ba a wani abu ne halakakken abu ne su ma suke rike da shi mutabbarun halakakken abu ma'ana halikun sannan kuma abin da suke aikatawa babilun yanzu kuma shine sai za ka yi shawa a matsayinka na musulmi ka zo ka samu halakakken abu ka ce kansa za ka koma barna ƙarya ka ce ita kuma za ka rike eh Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna haula'i irin wayannan mutane mutabbarun ma hum fihi duk abin da suke ciki halakakken abu ne wa batilun kuma ƙarya ce ma kanu ya maluna abinda duk suka kasance suna aikatawa don haka kar ma ka yi sha'awar irin aikin na'am Yace haba banu Isra’ila, ƙala ya ce musu a bayar Allah yanzu wani Allah ne a barikun ilahan zan nema muku ya zama abun bauta. Yanzu kuma in nema muku wani daban ba Allah ba ce ku bauta masa? wa huwa faddala kun kuduna Allah ba shi ya fifi ta ku a kan mu kimdawa, ya fifi ta ku ya tsallakar da ku sharrin fir'auna ya daga darajar ku alal alamin kan talikan zamanin ku duk a zamanin ku waye ne ya kai banu Isra'ila in aka ce Isra'il an rufe wanda ya muku wannan yanzu kuma ku ce in nemo muku wani abu wanda ba shi ba ku je ku bauta masa na'am وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسوع يقتلون أبناءكم ويستهلون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله سبحانه وتعالى يقتلنا وإذ أنجيناكم سلمك تيتر الدفو من آل فرعون لك متعنى فرعون su ne fa ya muna kun suke ɗanɗana muku su al'azabi mummunar azaba abna abna'akum suna kakkashe 'ya'yanku maza wa yasta'yuna nisa'akum suna ƴaƴa suna ƙyale muku 'ya'ya mata duka wannan Allah ne ya tsallaka da sannan yanzu duk har yanzu ashe da ba bincike ku ba yanzu kuma kuna neman a muku gunki wanda ya muku wannan baiwa ya tsallakar da ku daga sharrin wayannan miyagu eh wa fi zaliku wallahi cikin wancananku bala'u akwai gwaji jarrabawa min rabbikum da gojin ubangiji ku azim jarrabawa babba kun haye ta yanzu kuma ku dawo ku ci amsu ila mutumin da ya daure ana yanka ‘ya'yansu suka daure, duk aka ɗanɗana muku bala'in ɗaukar kwangiri, digin, komi kuka zauna dai kuka haƙura, kuka ce dai kun yi imani, sannan yau kun tsallake ba fir'auna ba fadawansa ba kowa, daga ku yanzu sai ku bauta wa Allah cikin kwanciyar hankali sai ku ce wai idan Allah na ilaha kama da bin aliya. goya muku gumaka kuma kamar yadda wayancan suke da gumaka don su ma wai su ka san manufa su ne tunda shi Allah nan yanda ya musu ya yi kori tunda da fir'auna yana nan ga Allah amma kuma an yi ƙananan gumaka da ake bauta musu a madadin fir'auna ko kana gidanka sai ka roƙi wannan gunkin kamar fir'auna to yanzu su ma wai a yi musu wanda za su rinka yin ruku da shi ya iso da su gun Allah. Shi ne ba. Ka san ko yanzu akwai wanda yana ganin kai tsaye bai kamata ka tinkari Allah. Gara ka bi ta hannun wani shi kuma wani sai ya kai ka gun Allah. Shi Allah sai aka maida shi kamar ofishin ciyawa ko wani ofishin DPO sai an ma iso. bai Allah ba haka ba ne. shi Allah ka tinkaye shi kai tsaye kawai wai za ta alaka ibadi a fa inni karibun. kusa nake to in zan kira ka ba zan gaya wani ya kai maka ci a a wata da'i da da'ani ina amsa kira duk mai kira na mai roƙo in ya roƙe ni zan amsa masa kawai kai tsaye kai tsaye ne kawai amma akwai shari'a falyastajibu li ni ma in ce su yi su yi wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni ni ne kawai abun bauta kar su hada ni da kowa to su kuma duk abun da suka nema su gaya mun kai tsaye ni kuma zan biya musu ashe shi fadar Allah ba kamar fadar duniya bane wanda sai an aje wani wanda zai kai ka kunna sannan ya kai bukatar ka sannan a bashi sannan ya kawo ma irin haka ma an aka bashi dubu biyar ya kawo ma uku eh ya rike biyu Allah haka yake to Allah ka tinkare shi kai tsaye yana jin ka Allah subhanahu wa ta'ala ya gane din na'am lokaci yayi tambayoyin da aka yi kwanciyar su jiya aka yi alkawarin amsa su to malam musa ya manta su a eh, ba da gangan ya manta su ba ya ga kamar ya makara ne yana sauri eh, yara malam musa daban ne a cikin damuwa shi ne za ka kirga a shekara ba za ka samu inda yi mitin din darasi ko ɗaya ba ni dai in ga ban samu wanda yake gama ba